amma ba'ad rabbi shirah li sadiri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma allimna ilman nafi'a wa anfa'na bima allamtana wa na ilma so godiya ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimako daga gare sa muna neman sari daga gare sa muna neman gafara daga gare sa muna neman sari daga dukkan kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu wani mahlukin da ya isa ya batar da shi wanda kuma Allah ya batar da shi babu wani mahlukin da ya isa ya shiryar da shi bayan haka na shaida na tabbatar babu sarki abin bautawa fashe Allah shi kare bai da abokin tarayya sa'annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazon Allah ne kuma bawansa ne to bayan haka yan uwaye na masu girma masu daraja masu alkhairi ina muku sallama wanga lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu to jama'a ina muku barka barkanmu da warhaka ubangijin allah ya karba mana ya karbi azuminmu da ibadunmu da sadakokinmu da kiyamun lailmu duka baki daya muna rokon allah ubangijin allah ya yafe mana kurakuranmu to yau an allah ya yadda za mu yi cikin bayanin da muka yi sakaran jiya game da sallan na filfili game da sallan nafilfili to yanzu za mu soma kan ashafi'i wal witru idan aka ce shafa'i kowane nafilan da ake yin raka'a biyu a yi sallama shi ake ce ma shafa'i sawa'un dare ne ko kuwa rana ne sa'annan idan aka ce kuma wutiru duk da shafa'in kishiya ne na shafa'i to menene hukuncin shafa'i da wutiri Eh, malumma suka ce wai hukunci sa wai sunna ne mai karfi sunna ne mai karfi kwakwara saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana a cikin hadisansa ya ce ya ahlal qur'an autiru fa inna allaha yuhibbul witr suka ce ya ku mazowan alkur'ani ku ringa yin sallan witiri domin Allah yana son witiri a cikin wata hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai alwitri haƙƙun ala kulli musulmi witri haƙƙi ne a ga kowane musulmi hata wurin imamu ahmad bin hanbal yake cewa wai duk wanda be yin ya sunan shi alwitri wai mugun mutum wai innahu rajulun su'u wai mugun mutum ne to sa'an nan wani lokaci sallan witiri yake farawa to ijma'in malum sun dace cewa witiri yana fara eh, bayan sallan isha yana nan kuma har zuwa lokacin hudowan alfijiri ina fata an fahimce ni sa'an nan mai sallah yana da zabi in ya so ya yi witiri da raka'a daya in ya so ya yi witiri da raka'a eh, uku in ya so ya yi witiri da raka'a biyar in ya so kuma ya yi witiri da raka'a eh, bakwai duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su kamar yadda ya zo a cikin hadisai sa'an nan witiri so daya ake yi shi a cikin dare saboda mazon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai la na fi lailatin babu witiri biyu a cikin dare daya abu dawud ya rawaito wannan hadisi to me ake karantawa a cikin shafa'i da witiri an so raka an farko bayan mai sallah ya karanta fatiha shi karanta sabbi hisma rabbika al'ala har zuwa karshe raka'a na biyu kuma in eh, mai witiri na so ya yi shi raka'a uku kenan in na so ya yi shi raka'a uku raka'an farko bayan ya karanta fatiha she ya karanta sabbi hisma rabbi raka'a na biyu bayan ya karanta fatiha she karanta kuma kulya eh, ayyuhal sa'an sa'annan raka'a na uku eh, bayan mai sallah ya karanta fatiha shi karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad kenan sa'annan kuma ya karanta mu'awwidhatayn qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas duka hadisi ya tabbatar haka sa'annan kuma mai sallah yana da zabi in yaso so zai yi shi a sirce in yaso kuma zai iya yi shi kuma eh, eh, a bayyane saboda an tambayi insha yadda Allah ya tabbata a gare ta ta ce aka tambaye ta aka ce manzon Allah wutiri yana yin shi ne a sirce ko kuwa yana yin shi ne a bayyane shi ta ce wai rubama asar rubama jihar ya ce wani sa'ilin na nan yana yin shi ne a sirce wani sa'ilin kuma na nan yana yin shi kuma eh, a bayyane